a cikin wata sanarwa ce da gwamnatin niger ta fitar ta bayyana cewa kamfanin kwamfayi miniyar de layir communaire shine zai gudanar da aikin jan karfe a cikin kananan hukumomin tabalar da dabaga da ke cikin jihar agadas a arewacin niger kamfanin zai rika fidda tan fiye da dubu biyu na jan karfe a duk shekara har tsawon shekaru goma tare da guraben ayyukan yi na kai tsaye kusan 300 inda gwamnatin Nijar za ta rika samun miliyoyin daloli a matsayin kuɗin shiga. Yanzu haka dai ana saye da ma'adinan jan karfe kusan dala dubu tara a kan kowane tan guda. Kuma wannan ne karan farko da wata gwamnatin Nijar ta baiwa kamfanonin cikin gida mallakar wasu 'yan kasuwa damar haƙar ma'adinai a cikin ƙasar. Alhaji Aminu Waje wanda ke shugabantar 'yan kasuwa a arewacin Nijar ya bayyana gamsuwarsa da matakin. Wannan shine 'yan kasuwa suke nuna cewar lalle sun gane cewa yanzu lalle ƙasa ta zama tasu kuma a kowace tafiya yanzu ya zama da su za a yi saboda a ba ɗan ƙasa 'yancin neman arzikin ƙasa don ya amfani da ƙasashe amfani kan shi babban alheri ne ga eh, mu 'yan Nijar yanzu ne maka tabbatar da lalle hakikan Eh, mun rabu da nasaru kuma mun sami yancin kai wanda yake muna iya mallaka dukiyar mu mu abin da muke so da ita mu abin da muka dama da ita tunda magabatanmu suna iya ɗaukar dukiyar ƙasa su sa ta hannun 'yan ƙasa 'yan ƙasa su sarrafa ta 'yan ƙasa su amfani da ita daman ma matsalar Nijar ba wata matsala ba ce in bana matsalar Faransa Faransa ita kawo duka da bai ta sa cikin ta Nijar lasisi na biyu shine na haƙar ma'adanan uranium da ke ciki yankin Dannat na jihar Agadez wanda aka baiwa kamfanin Comirex wanda kamfanin zai shafe shekaru biyar yana haƙo tan 300 na makamashi uranium a kowace shekara kuma zai samar da ayyukan yi guda 94 ga 'yan ƙasar Nijar wanda zai samar da miliyan dubu uku da shida ga gwamnatin Nijar sai dai Malam Abubakar Ladan wanda yana daga cikin tsofaffin ma'aikata a kamfanin Cominac ya buƙaci kamfanonin da su ɗauki ƙwararrun ma'aikata. Yanzu ya kamata a samu ƙwararru wanda suka ƙure bisa shi a ba su su tono mana wannan ƙarfe kuma da akwai tsahin ma'aikata wanda aka tseda ma'aikatan na wanda aka rihe su ma a nemo su su da sun ƙure wannan sun iya sun san aikin su ne ma kamata a ce an nema bisa kan wanga aiki amma a samu ƙwararru wanda suka san aikin su suka kore bisa aikin su jihar agadas wacce ta sha fama da matsalar gurɓata muhalli sakamakon ayyukan haƙar ma'adinan uranium da kamfanin orano na ƙasar faransa ya gudanar sama da shekaru arba'in. ya sayi ƙungiyoyin fararen fulla masu yaƙi da gurɓata muhalli a yankin buƙatar kiyaye irin ɓarnar da ayyukan za su haddasawa ba wai amfanin da aikin zai samar ba ibrahim atefok ɗan ƙungiyar farar fulla ne a agadas akwai society da yawa wanda suka zo suka sha fidda kisasuwa iranium da abubuwa da yawa wanda suke sun fidda su sun yi su sun yi kudi da su sun yi arziki mu sun baro mu cikin talauci don gidan ne yake muna dari dari kwarai shi infani an same shi amma yana da illoli da yawa kenan illolin na mu su ne eh, da zaman mu na farafulla su ne muke kallo ba amfanin ba kwarai abin da muke kallo illolin da za a kawo kenan in mutanen da za su yi wannan aiki sun ce za su aiki wanda shi ke illolin nan za a magance su kenan sa'annan sai mu yarda a yi tun dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekara ta uku gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi alkawalin mai da hankali wajen haƙar ma'adanan jan karfe ko kifar a faransanci duk da kasancewar ta a sahun gaba wajen fitar da ma'adanan uranium hamid mahmud murya amurka daga agadar jamhuriyar niger